الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجاء له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تجيد الارهام وما تزداد وكل شيء انه بمقدار والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاهد وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433 yayin da ya daidai da yayin da daidai da biyu ga watan takwas watan ogos shekara ta dubu biyu da goma sha biyu allah kaɗai nake roƙo kada allah ya sa abin da za mu karanta da mu musiba a kanmu na farko da allah ana abin nan da allah wanda dai ya san yana da waya a kashe ko ya kashe ko ya sa ta salin. wannan shine abu na farko na biyu sai tambayoyi da za mu amsa a gurguje wannan mai tambayar bayan ainihin wato sallama yake cewa ko take cewa na kasance na kasance ana bina na salloli kuma ina so in rama to yaya zan yi in rama to man san wani irin salloli ya kamata ya faɗa adadin sallolin da ake mishi shi don mu gane girman majalimancin da yi saboda wannan yana daga cikin dalilan da imamu shafi'i ya ce wanda ya bar sallah da gangan ba zai rama ba saboda sabani ake yi ba musulmi ne ko kabiri ne saboda Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini idan sun tuba sun tsere sallah sun ba da zakka ɗan uwanku ne a cikin addini da aka saka ce tunda nassi akwai mafhumi akwai manhubi idan nassi yi magana akwai abin da za a fahimto daga ciki shine mafhumi sai wanda ya fa ikhwanukum fi dini saboda sun tsere sallah kenan in ba su tsere sallah ba ba ‘yan uwanku ba ne a cikin addini wannan yana daga cikin dalilan da mazhabar hanabila suka dogara da shi suka ce duk mutumin da ya bar sallah kafiri ne a kashe shi kisan haddi kawai to kaga laifin da ake ta sabani ma kai kafiri ne ko musulmi ne wasu na ganin a'a a bakka da bika da kyarkasha kai jinjima mai laifi to kaga ba abun wasa bane da mutum ya zo ya ainihin wato tara ma kansa gajiya har ya bani ainihin wato sallolin sa ainihin wato wuce masa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda haka malamai sun yi sabani wajen barin sallah kamar yadda aka yi na arewa sun ce idan din sallah wajen ramata ramuwar ibada ne to shi kuma ibada asalin shi ne attauki yana buƙatar nasi daga Allah ko annabi da ya ce mutum ya rama saboda haka sun ce mutum biyu aka ce ya rama sallah wanda ya manta sai wanda yake bacci su aka ce salama saboda haka wanda ya bar sallah da gangan ya yi zunubin da ya fi karfin ya ramuwa sai dai ya tuba kawai zuwa ga Allah ya cika sharuɗan tuba annadama alama fata wanda ya ta Allah ya umar ila zambi wannan sharuɗin ya cika su sannan ya zo ya ta ko Allah madaukakin sarki zai yafe masa wannan yace yana son wata yarinya ne to kuma sai da san shi ya kamu da ita shi aka ce masa mazinaciya ce to kuma shi gashi yana so ya taimake ta an fahimta yi to na farko ya ce an faɗa mini da dai bincika ya tabbatar da haka ko kuwa tun da faɗa masa aka yi ƙoƙari ya bincika ya tabbatar haka ne ko ba haka ba ne? to bayan son shi ya kama da ita shi kuma yana so ya taimake ta da haka yana jin tsoron kar ta je ta faɗa karuwanci da haka duk ustazan da ya tambaya fatawa sai ce haramun ne ya aure ta to yanzu ya za a yi me mafita to Allahu a'lamu wataƙila na san da suka dogara da shi wa hurdu ka alal mu'minina an haramta wannan akan masu imani sai dai kamar yadda bayani zai zo nan gaba cikin karatu wannan mai tambaye mana haƙuri za mu zuwa ƙarin bayani wancan nassin na layin ke yankihuha illa zalim aw mushrik shi wasu suke kafa hujja da shi dan haka wancan annikahu ɗin malamai sun ce ba annikahu bane istilahi annikahu ne lugawi kamar yadda yi magana akan abin da ya shafi haila sai ce isna'u kulle shay'in illa nikah a hadisi to aikata kowane irin abu illan nika kaga an nikahu anan ba aure bane saduwa ake magana na haka wancan nassin azzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik ko hmm. azzani la yankihu illa zanin aw illa zaniyatan aw mushrik aw mushrikatan maznaci ba zai auri kowa ba aure anan shine ana nufin maznaci namiji ba zai yi zina da kowa ba sai mazinaciya ya uwar shiga kuma arniya ita kuma mace maznaciya ba za ta yi zina da kowa ba sai mazinaci dan uwanta ko kuma kafiri dama haka ne shi yasa sai Allah ya ce wa hurmima zalika alal mu'minin wannan haramun ne ga masu imani mutum ya je zina suka ce abin da ke faɗan wannan wannan ayat da zamu karanta da yake wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mata mushrika sai sun yi imani in aure ne istilahi dan mace tana yin zina ya halatta kafiri ya aure ta kaga bai halatta ba saboda haka wannan wannan shine da Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai dai kai a hankali ne Eh, wannan shine ba za mu ce ni ba zan ce haramun bane a wurin ta Ko musamman akwai kyauta da sun za ta shiri ta gyaru ko muna fata fatan Allah ya shirya ta ni ba zan ce haramun bane ya amma dai a hankali ne wannan ta ce wasu da yawa suna neman addu'o'i wasu na neman mazajen aure da dai matsaloli da ta biyan da yake da bukata Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa ta alheri wacce take so ta auren nan wani bawan Allah shi ma ya turu da tasa lambar wayar eh. saboda haka amma ya ce da sharaɗin fa idan budurwa ce to in ba budurwa ba ce to kaga da sashi ce ne saboda haka insha Allah wadda takarda bari kada ta aljihu wannan yace mai hukuncin wanda yace babu babu kyau tafsiri da turanci shi kuma gashi yana rankwala tafsiri da Hausa yace to shi a ina ya samu yin tafsirin da Hausa yana tambaya wadda Allah ko an taɓa turo annabi ba haushe ne Allah ya kiyaye ai kaga akwai abin da ke da kaga akwai rainin wayo a ciki ko kwa kowa ya san dai ba wata sura kaduna wuya tun ko akwai ko najeriya tun an ma ko ya ne wani ko kwa Allah ce mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa ja'alnakum shu'uba ya sanya mu ne ƙasa ƙasa wa ƙaba'ila ya sanya mu qabilu li ta'arafu saboda wannan ya zamanto harshen shi da wannan yana da bambanci dan in mun haɗu in gane da ni da kai muna da bambanci sannan Allah ya ce min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum kenan aya ne ma na Allah a doron ƙasa a samu turanci da larabci da hausa da inyamuranci da duk kowane yare ma ba aya bane na Allah aya ne na Allah saboda haka akwai maganganun da zaka ji ana yi kwata kwata sun fita daga babi na karatu an shiga wani babi kawai kuma ba daidai bane dan ni ba zan iya yin bayani da turanci ba kuma in soki wanda ne yin bayanin da turanci ba daidai bane a daidai lokacin da watakila wanda yake da wannan ra'ayin yana da dan da shi yana iya yin tafsiri da turanci amma yanzu Allah zai shirar da mu ba dai wata hujja addini ne ta hana yin tafsiri da kowane yare in ko mutum ba ma wata sura 'yan Najeriya ko hausa ne tun a cikin qur'ani babu balantana mutum ya ce ai sa ake ainihin wato magana wannan ba daidai bane kawai wasu maganganu ake yi wanda kwata kwata ba sa babu karatu kuma ba daidai bane kamar ne ce nan ni ban iya turanci ba kun a gesin din a wani saboda shi ya iya turanci zai iya ainihin wato magana da shi kawai yare yare ne in baka yi ba kai ma sai ka je ka koyo shikenan ko kuwa mu ma duk nan muna da shirin sai mu abin nan sai mun zo mun dinga tunanci kamar ya shi Allah ya wannan ta ce wa in daure in shiga ɗari ba in ƙungiya saboda sun ƙungiya suna raba masallatai da makamarta wato izala kenan to ai kadalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaikum tabayyanu mu ma haka muke da fita muka yi sa muke muku bayani kuma ku fita wallahi saboda ta muna neman addinin da za a dangane da hujja ne da abin da aka faɗa sai an kawo dalili ba zan zo yi abin da ba hujja ba wallahi saboda haka ana yin abubuwan ita na ganin mai tambayar bata sani ba ba bata san a ina na taso ba a ina ne karatu wani matsayi na kai ma da rikon duk bata sani ba saboda haka wanda suka sani sun san na yi karatu a makarantar allo ne kuma a nan garin na sha yin karatu wurin maulidi da yawa ba bari muke yi saboda haka kaga wanda duk ya fahimci addini ya san ba za ka haɗa yanci ba a sunanci ba duk wata da a wata ba sunna ba ba za ta hada ba kawai haka mu so muke mu zama bayan Allah ba bayan mutane ba wata kuma suna yankar da mutum take ya zama bawan Allah ba bawan kuwa ba da'awar duk da ba ta sunna ba ko in ka cire ta bai da mutane take bayin ta ba bayan Allah ba wannan ita ce magana ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan ta ce na kasance ina yin majina ko da wuce ko gyaran murya na yi sai majina ta fito mu kuma in ta fito na kan haɗi ya azumin azumin ba komai a ci gaba da ainihin wato yi wannan ta ce ni ce na kasance na je gurin boka da na je gurin boka sai bokan nan ya sadu da ni amma ba a kan san raina ba ta ji launin wayo ba fa danne ta fahimta mata da ƙarfi ba ita ta kai kanta wai ko ba a sallanta ba to yanzu dai amma dai ta yi istighfari kuma ta yi nadama akan abin da ta yi saboda haka menene hukuncin ta eh gaskiya kin tamka ne bai wanda dama ba abin da zai tankare su sai ba. na farko dama su wa'annan mutanen annabi ya ce wanda ya je gurin su zuwa kawai in kika tambaye su wani abu kafin ma su ki amsa Allah ya rushe sallake ta kwana arba'in kuma in suka faɗa abokin ka yadda sun kafirce mu qur'ani daga bango zuwa bango shi yasa imamu malik malik bin anas a mazhabar shi da ake a nan kasar ta malikiya a mazhabar shi in an kama mutum yana dokanci cewa ya koya tuba a kashe shi tuban ya mai amfani a lahira saboda sharrin da dokanci yake da shi cikin al'umma Allah madaukakin sarki shi da mu Allah madaukakin sarki shirin da mu mace ce ta yi mafarki da rana a cikin watan azumi ya hukuncin azumin ta azumin ta yana nan ta ci gaba da yin azumi yi hukuncin yin allura cikin watan azumin ramadan allura ba ya bata azumi in dai ba yana da alaka da abinci ba ka san akwai allurar da za a yi mutum ya ji kamar ya kwashi girki ne to irin wannan allurar ita karya azumi take amma in dai ba irin wannan ainihin wato allurar ba to kawai kamar dai ka ji ciwo ne a waje ka zo ka sa ainihin wato magani Allah madaukakin sarki ya shirya da mu akan makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام كانوا قل كتاب فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله نعم والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يقتل منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك تلك أعمالهم في الدنيا والآخرة نعم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله بارك wannan ayar a nan muka kwana jiya inda Allah yake ta yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fihi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma hukuncin yin yaki a ciki Allah ce kul ka ce musu qitalun fihi Kabiru. yin yaƙi a ciki al'amari ne mai girma kafin nan akwai wasu bayan Allah da suke ba da gudunmuwa akan wannan aiki to akwai wasu aikace aikace da suke so za su yi da haka jiya an ba da envelope kowa zai saka kuɗi a ciki gwargwadon abin da Allah ya hore masa mutane wasu sun dai saka wasu kuma yadda suka karba haka suka dawo da shi wahala hula shari kalau saboda haka sai a ta taimaka idan an bayar sai a sa wani abu ni ma zan sa sai a miƙo mun zan sa Da haka Allah yake cewa saddun an sabilillahi wato da kuma kange mutane daga tafarkin wasaddun an sabilillahi kange mutane daga tafarkin Allah wa kufrun bihi da kuma kafirce mashi Allah din wal masjidil haram da kuma kange mutane daga masallaci mai alfarma wa ikhraj ahlihi da kuma fitar da wato ma'abuta wannan garin da ke da alaka da masallacin minhu daga shi wannan garin akbaru inda Allah ya fi girma a gurin Allah wal fitnatu shirka akbaru min al ta fi girma fiye da kisa wala yazaluna ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaƙar ku hatta yurdukum har sai sun kautar da ku an dinakum daga addinin ku in istaqa'u in sun samu ikon yin haka wa man yartadid minkum an dinihi wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin musulunci fa yamut ya mutu wa huwa kafirun alhali yana kafiri to fa ulaika habatat a'maluhum wa'annan aikin su ya baci fi duniya wa akhirah a duniya da lahira wa ulaika ashabun nadi wa'annan su ne ma'abuta wuta hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin ta kamar yadda bayani ya gabata jiya muka ce babban malamin mu Allah ya masa rahama al-mujaddid da'wat wata salafiyya al-mufassir hamilul liwa'i ahli sunnati wal jama'a maula abakar goma Allah ya masa rahama wannan ayar tana daga cikin ayoyin da wasu wanda suke da'awar karatu suke ta kokarin sai sun jahiltar da malam kuma mun sha bayani lokuta mabambanta daban-daban akan abin da bahaushe yake cewa na gaba ya riga ya yi gaba eh, na baya sai dai tsintar hula idan mutum ya je ya rubuta jarabawa a cikin maki ɗari ya ci casa'in ko casa'in da biyar da Allah wannan bai cancanci a bashi mumtaz ba eh to mala abubakar gumi Allah ya masa rahama allama dan ka kira shi haka ya cancanta allama fadilatul shek mala abubakar gumi to wasu sai suka zo to shi yasa kullum in ba karatu kai ba ana rikici ba za ka gane waye yake da gaskiya ba ganin haka malam ya matsa ya matsa ya matsa mutane sai fa an tashi an yi karatu yanzu lokacin da ake wannan rikicin ake cewa malam ya yi jahilci a nan gurin ya zo bai san bambancin wawul isti'ina ba da kuma wawul atam mu yanzu banda muka karanta ba za mu gano cewa malaman nahu ne wannan ita ce fahimtar su akwai wanda suke da fahimtar wannan wawon din atifa ce akwai wanda suke da fahimtar wannan wawon din isti'nafiya ce to kuma yana da laifi idan ya zo akan abin da yake sabani ne na mazhabobi na nahawu ya dauke fahimtar shi yana da laifi ba laifi a ciki idan akwai malaman da suka gabace shi na nahawu sai ya riko da fahimtar wani daga cikin su akwai jahilci a ciki to kenan za mu fahimci wanda suke raba jahilcin zuwa gare shi ba shi bane jahilan su ne jahilan to shi yasa wannan ayar Allah da yace yas'alunaka wanda yas'aluna fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il wal kaf damir lil mukhatab mabniun 'ala al-fath fi mahalli nasb maf'ul bihi muqaddam wa fi mahalli nasb maf'ul bihi an harfu jarr الشهر اسم مجرور بأن وهو منقول الحرام نعت italin badal mishtimalin wa huwa manqul fihi aljar wal majrur fi mahalli jabin na'at qul fi'l amrin wa fa'iluhu anta italin haka wasu malaman nawa suke li'irabu fihi din da ke gaba sai su ce shibhu jumla shine fi mahalli raf'in khabar mubtada sai su ce wannan wa huwa manqul kabirun na'at wai kuma su ce qul fihi italin fihi kabirun italin din shine mubtada Kabiru din shine na'at to wajen wannan wawun din ne kaje ba zan faɗi sunan littafi ko ɗaya ba amma mutum ya je duba littattafan da suke da alaka da larabci wanda ake magana akan abin da ya shafi li'irabi na qur'ani ya gani a cikin malaman nahu akwai wanda suke da ra'ayin wannan wawun din atifa ce ko istinafiya ce idan ka je in baka gani ba ko in karatun ka bai kai ba sai mu ka zo sai mu faɗa maka mu a matsayin mu na ɗaliban malam abakar gumi dan mu tabbatar maka da cewa wallahi malam ba yayi magana bane da jahilci yayi magana da ilimi dan haka alwawu ko zaman to wawu al ko isti'nafiya mabniun ala al-fati la mahalla la amil al-i'rab saddu mubtada'un marfu'un an sabilillahi al-jar wal majrur wa mudaf wa mudaf ilayhi wa kufrun bihi ma'tufun mislahu wal masjid al haram ma'tufun an sabilillah wa israj ahlihi jar wa ikraj ahlihi wato ma'tufun an saddu minhu al jar wa min akbar shine kabar na wasaddun an sabilillah inda ainihin wato zarfu makanin huwa mudafun allahi mudafun ilayhi الواو واو الاستئنافية لا محل لها من الإعراب الفتنة مبتدأ مرفوع أكبر khabar min al-qatl al-jar wal majrur al-waw al-waw al-istinafiya la nafiya yazaluna fi'lun mudari'un naqisun marfu'un وعلامة رفعه ثبوت النون والواو في محل رفع فاعل يقاتلونكم فعل وفاعل ومفعول به جملة فعلية في محل رفع خبر لا زال في محل رفع خبر زال حتى حرف الانتهاء الغاية ونسب وجر يردوكم فعل مضارع منصوب بأتى وعلامة نصبه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة قم في محل نصب مفعول به والجملة والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى أن دينكم أن حرف جر ومضاف ومضاف إليه إن استطاعوا إن حرف شرط وجزم تجزم في إليه مضارعين مبني على السكون استطاعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره إن استطاعوا يربيكم ومن يرتد الواو واو الاستئنافية يرتد من اسم شرط للآك المبني على السكون في محل رفع مبتدأ يرتد فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون والجملة فعلية في محل في محل رفع خبر مبتدأ منكم الجار والمجرور عن دينه الجار والمجرور ومضاف ومضاف إليه فيموت عاطفة فاء فاء عاطفة يموت فعل مضارع فعل مضارع مجزوم وهو معطوف على ما قبله الواو واو الحال هو ضمير منفصل مبني على الضم على الفتح في محل رفع المبتلى كافر خبر مبتلى فاء واقع في جواب الشر أولئي اسم الإشارة مضمون على الكسر في محل رفع المبتلى والكاف ضمير الخطاب حبطت فعل مال والتاء علامة التعليس أعمال فاعل مفعول هو مضاف هم مضاف إليه في الدنيا والآخرة حرف جر وعطف ومعطوف عليه والجملة اسمية في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه mun tsaya iya nan saura kaɗan ya rage a ƙarasa in kuwa na so mu ƙarasa al'irabin sai mu ce alwawu atifa ula'ika shi ma ismul ishara ne mabnun ala kasri fi mahalla rafin mutala wal kafi damir al ashabu shine khabar mubtada wa huwa mudafun annari mudafun ilayhi hum damirun lil muqatabuna مبني على السكون في محل في محل رفع خبر مبتدا فيها الجار والمجرور متعلق بهم خالدون شين خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفي الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم wannan shine li'irabin wannan ayar kuma li'irabin wani gurin mun yi naƙisi wani gurin mun yi tam alimahu man alimahu wa hu man jahilahu saboda haka duniyar karatu ta kai alherin da wannan dan arziki ya bana ya fi ƙarfin yanzu wani ya kalle shi ya ce masa jahili domin Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi ƙasa mai kyau tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma wallahi saboda la yakhruju illa nakida ƙasar da take mummuna ce ba za ta taba fitar da tsiri ba sai mummuna kwa to duk ko kullun in kana so ka gane alherin mutum to ka kalli wake tare da shi lokacin da zaka gane akwai alheri a bayan shi ko babu saboda haka mu mun tabbatar malam ya dasa alheri Allah kuma ya saka mu wannan malamin namu da alheri to Allah madaukakin sarki ya ce mana yas'alunaka suna tambayar ka an shahr al-haram dangane da wata mai alfarma qitalin fihi hukuncin yin yaki a cikin sa kamar yadda muka magana jiya munasabar da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da wannan ayar akan shi Allah yake cewa kul ka ce musu qitalin fihi kabir lallai tabbas abin da wayancin sahabban suka yi na yaƙi cikin wata mai alfarma abu ne mai girman gasken gaske amma sai Allah ya ce an ji abin da suka ba su kyauta ba amma ku kuma ba za a lissafa abin da kuka yi na farko wasaddun an kan kange mutane daga tafarkin Allah kowa ya san annabi da ya taso a garin maka, idan ka zo za ka shiga addini a hana ka shiga haka aka dinga wanda suke ciki ma aka azabtar da su aka cutar da su aka wulakanta su har ya zamanto ma akan samu wasu mutane a wajen gari sakonsa kawai shine in da ka shigo garin makka sai su tare sai to in da ka shiga garin nan akwai wani mutum sunansa muhammadu idan yana magana kada ka kuskura ka saurare shi wallahi yana yin magana sai ka bi shi yana yin magana sai ka bi shi haka aka dinga yi dimat ɗaya daga cikin ainihin wato mutane ne wanda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim yace na zo garin makka sai na ji wawaye daga cikin mutanen makka suna cewa dimag manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaukaci ne yace ni kuma Allah ya sanar da ni tun a jahiliya idan na wa mutum tofi, in yana rashin lafiya Allah ya yakan warkar da shi yace sai muka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na na ji mutane suna cewa baka da hankali ka haukaci idan kana so zan maka tofi Allah ya sanar da ni yadda zan yi addu'a a warki wannan Allah bai ce masa komai ba sai kawai ya ɗauko innal na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sai da ya dire kutubatul haja yace a if alayya kalimatuka haula yace dan Allah ka maimaita in ji annabi ya maimaita har sau uku yace masa wallahi laqad sami'tu qawla qawla al-kahanati wa qawla as wa qawla shuara na saurari maganan bukaye da maganan mawaka da maganan masu siri fa ma sami'tu misla ka qattu tun da nake ban taɓa jin irin wannan kalman da ta fito a bakin ka ba yace ai da ina dauka kai ni ne ma wakacin ashe ma ni ne ma Ya yace saboda haka me ko hannunka in maka mubaya akan musulunci sai wa manzon Allah mubaya akan musulunci saboda haka malamai suka ce saddun an sabilillahi na farko sun hana mutane su shiga addinin musulunci na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga garin Makka an hana shi shiga ya aikin hajji shi yasa tan yace laqad sadaqa Allahu wa rasuluhu ru'ya bil haqq sai yace la tadkhulanna al masjid al haram insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la taqafu fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni zalika fathan qariba shekara ta zagayo manzon Allah ya je shiga ainihin wato wannan garin to laifi na farko kenan sun sun yi kisa ne yanzu kuma mutum ɗaya suka kashe kuma mutane wanda adadin su bai kai goma ba ko na farko sabbin an sabilillah kange mutane daga tafarkin Allah na biyu wa kufurin bihi kun kafirce ma shi Allah ɗin shi kanshi wal masjidil haram kuma kun kange mutane kun hana su zuwa ɗakin Allah bayan wannan wa ikhraju ahli mutanen da ke cikin garin kun kore su daga garin kun fitar da su minhu daga shi wannan garin sai Allah ce akbaru inda Allah ya fi girma a gurin Allah fiye da wannan kisan da wannan yaje to yanzu ai balance waye ne ciko kaga su ne za su yi ciko amma Allah ya tabbatar ta ai eh, lalle tabbas abin da yi abu ne mai girman gaskin gaske to amma yanzu da abu daya na farko akwai saddun an sabilillahi na biyu kufrun bihi kafirce ma Allah na uku wal masjidil haram ko na hudu ikhraju ahlihi kaga ba za ka hada abu guda ɗaya ba da abu guda hudu sai Allah ya ce waɗannan abubuwan da kuka yi akbaru inda Allah ya fi girma a gurin Allah fiye da abin da shi wannan sahabu ya ainihin wato ya je ya ainihin wato yi wayannan sune ne abubuwan da suka faru to duk wanda ke karanta tarihin musulunci yana daga cikin batancin da ake wa musulunci sai a ce shi annabi wani mutum ne kawai da ya zo da yaƙi ta hanyar dole ko ka shiga addinin shi ko yaƙe ka bayan da ya taso a garin makka bai ce kowa sai yayi addini dole ba balma abin da ke rubuta cikin littafin musulmi Allah ya ce wa la ikraha fid din babu tilas a addini ayi bayani wanda ya gamsu ya shiga wanda bai gamsu ba kai ya shiga to wanda ko yake ciki ai shi kuma bai kamata a masa tilas a ce su ya mutu ba ai ta abin da yake kawo rikici a duniya kenan musulmi ba sa wa mutane tilas su ce sai an shigo addinin su to dan me kun wanda ke cikin musulunci za a masa tilas a ce su ya fita to sai Allah ya ce la ikraha fi din babu tilas cikin addini to duk wancan tarihin da ya faru a Makka maki Allah sai su datse tarihi sai kawai su dauko abin da yake faruwa a Madina sai su dinga ba da ba da labari bayan ko abin da yake faruwa a madina manzan allah ramuwa yake an masa inda tashi yana ne yana rama a makka allah ya ce musu alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum baka ga wanda muka ce ku kame hannunku ku tsaye da sallah ku bada zakka sahabi zai zo jikin shi yana tafasa an cuci musulmi da musulunci in ya zo ya bayani manzan allah ya ce ka yi hakuri kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakka ana zuwa garin madina allah maɗaukakin sarki yake uzun lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu to yanzu zaluncin da aka wa annabi da sahabbai tashin da suka yi dan su kare kansu daga zaluncin da aka yi musu da ramuwa yanzu wannan shine abin da duniya take ta zagin wato manzon Allah akan shi wani lokaci a batanci a ce ya zo da ya zo da rashin zaman lafiya yake karantar da terrorism bayan ku ba wanda ya kawo wa duniyar nan zaman lafiya kamar manzan Allah kafirai masu adalci daga ciki wasu irin wannan yana da rai yana zaune yanzu yana kora shayi zai faɗi ga yadda za a warware rigimar da ake ciki saboda yadda Allah ya sauwaƙi ainihin wato abubuwa a makka an kai matakin da baka isa ba fa in ka zo za ka shiga musulunci kawai a ce maka ai ga inda ake musulunci can ka je a'a ba yin haka abu zarri gifari yana da ɗan uwa dan wannan nashi da ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi dan uwan shi ka je ka biyo mana labarin mutumin nan ya je ya zauna da annabi ya ga yanayin rayuwar annabi ya yadda yake kai ko sai ya dawo ya samu Abu Zar da Gifari ya ce ya ka samu mutum ya ce wallahi na je na same shi yana karanta wata magana ba watsa bane ba kuma bukanci bane sannan na same shi amirin bil ma'ruf nahyin anil munkar yana umarni a aikata abu mai kyau yana hana abu mara kyau ke wannan maganar da ka faɗa ni bata mun ba sai tattara ina shi ina shi sai ce shi sai ya je garin ya ga me ake ashahidu ya rama, la ya ralga'i wanda kenan in ya je shi zai ga abin da kai da baka nan baka gani ba ya zo garin makka to ya shigo maka fa amma wanda zai tambaya da Allah ina musulmi suke wallahi bai isa ba saboda bala'i tamshin in da ake ciki a lokacin ya zo ya kwanta a masallaci ali bin abi talib ya zo wucewa ya bi wannan mutumin fa baƙo ne dare yayi ya ɗauke shi suka je gida aka kwana su kuma laraba ka'idan su in ka zo kai bako ne mutum zai kwana uku yana ciyar da kai ba zai tambaye ka daga ina kake ba washe gari ya ƙara dawo da shi sai da aka yi kwana na uku yace na bawan Allah na kama akwai wani abu da ya kawo ka garin nan yace eh yace faɗa mu yace to ka mun in na faɗa maka ba za ka faɗa kowa ba yace na maka alƙawari yace labarin wani mutum ya ya same ni an ce akwai wani mutum a garin nan yana rai cewa shi annabi ne Ali bin Abi Talib yace masa haƙƙan wallahi da gaske ne ba rayawa yake ba shi annabin Allah ne amma fa da za su fita ba ya kai shi gidan da annabi yake da yadda sun jera ba cewa ya zan fita ni zan shiga gaba idan na hango wasu mutane wanda nake tunanin za su cutar da kai zan yi tsaya kamar ina gyara wani abu kai kuma sai kai gaba haka aka fita ba in ya hango wani sai kamar yana gyara wani abu sai mutumin ya gaba in sun je can haka aka karasa gidan manzan Allah da aka je ya zauna ya saurari maganar annabi bayan ya shiga musulunci da ya shiga musulunci sai manzan Allah ya ce masa ka koma garin ku ka je ka jira sai ka jira umarni na sai ya rasulullahi me ba a so ba wannan kalmar ba wallahi ni kuma sai na fita na jiyar da ita ga mutanen da ba sa so su ji ta ya zo ɗakin kaba ya ɗaga murya ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kowa ya taso wannan wannan mara kunya ne a nan gurin sai duka bi bi aka rige shi da duka sai da abba zai zo ya kifa a kan shi yace wannan mutumin kun san daga kabilar gifar yake kuma kayan ku na kasuwanci ta garin su yake bi idan kuka kashe su su ba ruwansu da kun kashe musulmi su kun kashe musu dan uwa kawai saboda haka kuma ba wanda ya isa ya kara bi ta garin su daga cikin ku wannan alfarman isa a to irin wannan fa duk halin musulunci ya shiga ciki a farkon al'amari to da abin da ya faru na musulunci sai a datse shi sai a ce kawai manzon Allah ya zo da yaƙi ya ce shi kuwa wannan kuma ƙarya ne ba a yi wannan maganar ba ba a yi wannan karatun ba an yi ittifaqi akwai halayen da ba za ka taɓa samun wani mutum a duniya da su ba in ba manzon Allah ba yanzu maganan da ya ce duk wanda ya mutu ya bar kuɗi ya bar wato kuɗi na magadansa ne wanda ya mutu ana bin shi bashi ko yana da ƴaƴa marayu ba wanda zai riƙe annabi ya ce a kawo ƴaƴan za mu riƙe kuma bashin za mu biya mai duk duniya da ba shugaban ne sai fito ya faɗa haka ko kuwa babu to wannan yana daga ciki sannan Allah ya ce wala yazaluna ba za su gushe ba yuqatiluna kum suna yaƙakku ko hatta ya ruddu kuma har sai sun karkatar da ku an dina kun daga addinin ku shi yasa fi'ilin zala yazulu wanda yana daga cikin afa'alul istimra kamar yadda yake wala na mukhtalifina kenan har yanzu ba za a gushe ba ana sabani wala yazaluna yunakum har yanzu da nake magana gobe jibi har Allah ya tsaye da alkiyama ba za a gushe ba ana yakar musulmi saboda addinin su shi yasa Allah ya ce wala yazaluna ba za su gushe ba rubdukum hatta yuqatilukum suna yakar ku hatta rubdukum har sai sun kautar da ku an dina kuma akan addinin ku in istata'u in sun samu dama sai sun aikata haka inda Allah madaukakin sarki da haka yace wa man yartadid minkum an dinihi wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin musulunci fa ya mutu ya mutu akan kafirci ko shi yasa sai ya kawo jimla haliya sai yace wa huwa kafirun ya mutu alhali yana kafiri to fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk wanda ya ridda ya bar addinin musulunci Allah ya bata aikin shi duniya da lahira sannan wa ulaika ashabun nar wa innan sune ma abuta wuta kun fiha khalidun kuma za su dawwama a ciki shi yasa sayyidina Abubakar da aka samu yan ridda ya tashi yaƙe su da aka samu yan ridda ya tashi yaƙe zama Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi wanda ya ridda daga sinku ya bar addinin musulunci fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane sai aka kawo ƙaumin din na kira litta'abin dan a nuna matsayinsu ba daidai yake da sauran mutane ba wayannan mutanen Allah ya ba su siffa suna son Allah Allah kuma yana son su sannan ya yace yujahiduna fi sabilillahi wala ya yakhafuna lawma la'im suna jihadi saboda addinin Allah ya daga ba sa jin tsoron zargin mai zargi sannan sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana shi yasa al-Imam Hasan al-Basri sai yace wannan maganan da Allah yake faɗa shi ne abubakar da sahabban shi domin riddar ba ta faru ba annabi yana da rai sai bayan da ya rasu riddar ta faru sai Allah ya turo sayyidina abubakar sai diki yarin ɗin riddar to riddar yana daga cikin abin da ke sa mutum ya ɓata aikin shi duniya da lahira to san zuciya ke a ƙasan nan maganan kafirci ba fa suna sunna ne suka fara ba da ka'idoji da komai duk akwai a littattafai ko littattafan fiqh in kana karanta sai a ce wanda ya kaza ya yi ridda wanda ya kaza yi ridda wanda ya kaza yi ridda ba duk an yi wannan karatun a fiqh ba an yi wannan karatun amma yana daga cikin batancin da ake shekara da an ce ai wani ma ko tari kai sai ya kafirta ka wai ala suna wani ko tari ma kai wallahi sai ya kafirta ka wannan ba aqidar sunna bane to saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato faɗa da haka saboda ridda wanda ya aikin shi ya lalace shi sa suna sunna suka tashi ka'in da na'in ba sa san abin da mutane za su yi don kar aikin su ya lalace sa yadda ake karantar da mutane na waqidul wudu'i kullum ana kiyaye abin da zai warwarewa mutane a lula don kar a yi sallah ta karkuwa ko kuma waqidul imani idan waqidul wudu'i akwai matsala ka kaga kenan waqidul wudu'i imani shine mafi zama matsala fiye da waqidul wudu'i Wannan kuma wannan yana daga cikin aikin da babban malami Sheikh Mali Abakar Goma Allah ya ƙara masa rama Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yi. wajen kokarin ceto al'umma ga katte abin da za a kai ta zuwa ga ainihin wato riddani domin kar aikin ta ya ɓaci duniya da lahira a daidai wannan bu munasabar yana daga cikin abubuwan da kullum ake ta surutu a kan shi kamar yadda ɗazu ake sa karatun ɗaya daga cikin yan uwa na malam shi ne malam ya ce siyasa ta fi sallah ko ba yana daga ciki a daidai lokacin da wasu suna da maganganun da wasu suka ce ba akwai wani yana da matsayin annabi arba'in a lahira da wanda ya ce akwai wani mutum da yake da matsayin annabi arba'in a lahira da wanda ya ce siyasa ta fi sallah idan babin kafirci ne ya kamata a fara tura a farko <laughs> eh? to duk wannan karatun akwai shi duk wannan karatun akwai shi muna yin shiru ne saboda wasu dalilai duk wannan karatun akwai shi a littafi in ka sani shi kenan in baka sani ba Allah sa ka yi ganganci ka ce a nuna maka littafin to sai malam ya fito sanda ya faɗi wannan kalman ya ce siyasa ta fi sallah ya yi bayanin abin da shi yake nufi masu ilimi sun gane abin da malam yake nufi amma wasu da gangan يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره بذي ba ai da'awar malam ta riga ta yi gaba eh gaba dai gaba dai to shikenan sai kullum ake ta matsawa, ake ta matsa aka ce ai ya ce shi eh to kuma muna da littafi fa ɗaya daga cikin manya manyan malami da shi ma ya ce fa ba a bambanta rubul adab sunan littafin ba a bambanta harkar addini da harkar siyasa ya ce in son samu ne ma wanda ke shugabantar addini shi ya kamata ya zamanta shi ne shugaba a siyasa haka yi faɗa to sai aka ce ai malam ya kafirta ya yi waye ya yi waye ya kafirta domin mun tabbatar malam a gurinmu ba ma'asumi bane zai iya kuskure amma a wancan maganan da wallahi ita ma bai yi ta da jahilci ba yayi ta akan ilimi ne yanzu ai abin ba yana fitowa bili ba eh inna fi zalika la'ibratan liman yakasha inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun khalaqa sam'a wa shay ba za ka gane haka ba sai kai student ne ka je makaranta an sa jaraba lokacin sallah sai ka ce ma masu duba jaraba sun bijire to ka ce wallahi ba ku isa ba ai sallah na gaba da ba jaraba kai wallahi sai kai sallah ta tukunna sannan na ka kai da kanka lokacin ka san cewa jaraba tana gaba da sallah wallahi ba haka bane shi da kanshi ya san cewa nan yanzu irta kafu a da darare ne idan ta za a matul mafasidu yanzu ya san dole fa yanzu a san yadda za a yi da daya to sannan kuma idan kana maganan siyasa ne siyasa akwai ta musulunci akwai siyasar da ba ta musulunci ba ba haka bane to malam yana magana siyasa ta musulunci akan abin da ya shafa harkar wa shugaba sai ya ce idan lokacin sallah yayi ga shugaba musulmi an tsaye da shi kuma in aka yi amfani da lokacin sallar za a kada musulmi to musulmi su haƙura da sallar saboda wa tabbatar da shugabancinsa a musulunci sai suka ce ai malam ya kafarta to ka'ida ce wannan usuliya ta usulul fiqh cewa idza talahamat al masalihu da mafasidu in suka haɗu dole a ɗauki wanda yafi in masalihu ne in kuma mufasirin ne a ɗauki wanda yake ƙasa ƙasa a yi Allah ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salatu wa salam sanda suke tafiya Allah ya ce fan talaqa hatta idza raqiba fi safinati kharaqa bayan ya huda jirgin sai yake a kharaqata hali tuburika ahlaha haka Musa ya ce laqad ji'ta shay'an imara Allah sai ce masa ban faɗa maka nace ba za ka yi hakuri tare da ni ba an yi wannan akai na biyu akai na uku da za su tafi za su rabu sai masa amma safinatu wacce jirgin da ka gana fasa fa kanat ya amalu na fil filbahari, ta wasu talakawa ce tana aiki a cikin teku sannan fa'aratu an aibaha ni kuma sai ne na aibata wannan jirgin wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kullu safinatin a can gaban zamu je akwai wani sarki a zalimi duk sabon jirgin da ya gani zai kwace eh na fasa jirgin da kidir yake banna ne kuma banna bane ta ma da kwace jirgin da baki ne ba wanne fa zama banna kaga kwacewan kaje ka siyo mota daga kwatano sai aka ce maka akwai custom in suka ga gilashin gaba da baya ya rushe za su kyale maka amma in suka ganta sabuwa dal za su kwace Lala Allah idan ka siyo wannan bana ai baka jiran wani siya maka kai da kanka kai da kanka kai da kanka za ka rushe gilasan dan yanzu ka tabbata haka suka ƙara kawo misali suka ce idan an hau jirgi ana cikin tafiya an ji tsake teku sai direba ya ce jama'a jirgi ba zai haye ba mutum ɗari ne cikin jirgin sai aka ga jirgi na tangal-tangal aka ce to yanzu ala ya ce wallahi jirgin nan ba zai haye ba fa sai an ɗibi mutum biyar an zuba ruwa sannan casa'in da biyar za su haye kuma dole sai an yi ɗaya ko dai biyar su mutu casa'in da biyar su tsira ko kuma duka ɗarin a mutu yanzu wanne za a yi ba annabi yunus an yi haka da shi ba sanda aka shiga jirgi jirgi ya fara tangal tangal fasahama sai aka yi ƙuri'a ta faɗo kan shi fa kana min al mudahadina sai yana daga cikin wanda aka ɗauka aka wurga cikin teku to wannan babin kaffa a kafin darare ne kenan in banna ta tasowa al'umma musulmi guda biyu ɗaya babba ɗaya karama ba za a iya kauce musu duka ba sai a ɗauki yar karama a yi to haka kuma babin idza ta zahamatul masalihu abubuwa masu kyau sun taso ga wannan ga wannan ga wannan ba za a kauce musu daga ba suka ce a ɗauki ƙarami a ɗauki babba a yi suka kawo misali babanka da mamanka su kira ka kuma ga qur'ani duk inda ya maganan tauhidi in yace wa qala rabbuka alla ta'budu sai ce wa bil walidayni sana sai ce wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إنسانا هكا القرآن يكي to ga baban mutum da mamashi sun kira shi sannan kuma ga lokacin sallah kuma Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sannan kuma a daidai lokacin ga wani makaho ya hango shi ya damfare rijiya zai fada wanne ne eh? a bar kiran uwa da uba eh? yanzu kaga anan duka an yadda kiran uwa da uba yana da muhimmanci sallah tana da muhimmanci amma a nan yanzu da masalihu sun haɗu dole a ajiye kiran uwa da uba dole a ajiye sallah a don faruwa to sai malam ya amfani da wannan formula sai ya idan waɗannan abubuwan sun haɗu ga sallah ga tabbatar da shugabanci a musulunci musulmi su haƙura da sallan don tabbatar da shugabancin to sai aka zo aka ce malam ya yanzu Allah yanzu da Allah abun ya fito fili kowa ya gane ko bai gane to shikenan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan Allah ya ce innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hadu wa fi sabilillahi Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wanda suka yi imani malamai suka ce lokacin da Allah ya saukar da waccan ayar yayi magana akan shi sa Abdullahi bin Jahash da abin da suka yi sai suka ɗeba tsammanin cewa to yanzu shikenan fa abin da suka yi ba su kyauta ba kuma Allah zai tabar da su sai Allah ya ce a innal ladina amanu ai kun riga kun imani wanda suka yi imani sannan wahajaru kuma suka yi hijira suka bar garin Makka suka zo Madina bayan wannan wajahadu kuma suka tashi suka yi jihadi jihadin kuma ba sun yi bane saboda kansu sun yi ne saboda wa fi sabilillahi bambancin sahabbai kenan yasa da inda Allah yake maganar sahabbai zai kaji ake suna yin abu ne saboda shi qad kana lakum ayatun fi fi'atayn a fi'atun tuqatilu fi sabilillahi saboda Allah suke yi wannan yasa abinda sahabbai suke saboda neman yadda Allah suke yi Allah ya ɗauki aiki guda uku ya ɗora wa manzan Allah a kansu Ya ce na farko fa'afu anhu in sun maka abu ka yafe musu na biyu wasu daga lahum ka nemi Allah ya yafe musu in Allah suka wa abu sannan na uku wa shawiruhum fil amri ka kira su ka dinga shawara da su cikin al'amarinka ya kake tunanin matsayin mutumin da idan Manzan Allah ya ma abu kafin ma yi an ce shi annabin ya yafe ya kake tunanin matsayin mutumin da in Allah ya yi ma abu annabi aka ce ya neman masa gafaran Allah ya matsayin mutumin yake sannan kuma a ce annabi in abu ya taso ya dinga kiran shi yana shawara da shi ai kaga matsayin wannan mutum yana da matsayi babba shi yasa Allah da zai yi maganan tuba da ya tashi sai da ya fara shimfiɗa da tubar annabi dan kar wani zai ta yadda ta sahabbai muhajir ko ansar idan kana so ka tayar da tasu sai ka fara taso haddata ta annabi sai ya ce laqad taballahu alal nabi sai ce wal muhajirina wal ansar idan mutum bai yarda da tubarsa ba to sai ya fara tu taso haddata annabi dan Allah ya ce taballahu sai ce alal nabi sai ce wal muhajirina wal ansar Ko Allah ya ce innal ladina amanu wanda suka yi imani wa hajaru Ko innal ladina amanu wal ladina innal ladina amanu wal ladina hajaru Lallai wa'anda suka yi imani kuma suka yi hijira wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi saboda daga addinin Allah ulaika yarduna rahmatallah Lallai waɗannan mutanen suna ƙaunar rahaman Allah wallahu gafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin ne wannan abin da suka yi na ƙaunar rahaman Allah Allah ya tabbatar musu da wannan rahamar ya ba su ko bai ba su ba ya ba su sannan suka daga hannu suka addu'a suka ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wala tukudina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad sai Allah ya ce ni fastajaba lahum rabbuhum Allah ya karba addu'a sai yake musu anni la amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba taba tozarta ladan aiki mai aiki daga cikin ku mace ko namiji sai yake falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wanda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su saboda hanya ta, wa qatalu wa qutilu suka yaƙi kuma aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim sai da Allah ya rantsuwa wallahi sai na kankare musu kusakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab yana Allah ya tabbatar musu da abin da suke kauna na rahamar Allah Allah ya tabbatar musu da cewa lallai ba sun samu wannan rahamar Allah sakamakon imani da hijira da kuma jihadi da suka yi saboda ainihin wato Allah ana nuna mun saura mun tibiyar ja'a yas'alunaka sa sa ja'a yas'alunaka annaka نعم قل فيهما كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأرض كذلك يبين الله لهم الآيات لعلهم Imamu تتفكرون ya ruwaito a cikin أتسين nuzul ɗin shi daga ruwayan hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yace kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almadinata manzon Allah ya zo garin Madina wa ya yashribuna al alhali suna shan giya wa ya'kuluna al-maisir kuma suna cin kudin cata fasalu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai suka tambayi manzon Allah yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambayar ka dangane da hukuncin cata da goma giya sai Allah madaukakin sarki yake cewa qul fihi ma ismun kabir ka faɗa musu ka ce cikin cata da kuma shan giya akwai zunubi mai girma daga nan wasu suka ce to ai tun da haka ne mun za mu ci gaba da sha sai dan Allah ya ce wa manafi'u kul fihi ma ismun ka kace a cikin su akwai zunubi mai girma sannan wa manafi'u lin-nasi akwai amfani ga mutane amma wa ismuhuma zunubin da ke ciki akbaru min naf'i ma ya fi amfanin girma suka ce har yanzu haramci kai ɗaya bai fito ba wasu suka ce muna mu ci gaba da kwankwada saboda amfanin da ke ciki ba nan saboda zunubin ba aka ci gaba aka ainihin wato ci gaba harrama alaina, inna ma qala Ismun kabir wa kanu وكانوا al sun kasance mutum zai dan kora A kana yawon min al-ayyam salla rajulun min al na amma ashabahu fil maghrib wata rana wani yazo zai salla da magariba sai ya matsa karatu a cikin faɗin Allah ta'ala fa anzalallahu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara sai ya matsa karatun shi yasa wajen wakafi suka ce akwai inda bai dace a dinga yin wakafi ba domin kana yin wakafi ma'ana za ta yi ya ta lalace ko to sai ya matsa karatun sai Allah madaukakin sarki ya ce to ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun daga yau kan dai wanda ya tsara shan maye ya je ta musalla a jira ta kunna siyasa kin mutum suka ce har yanzu dai maganan haramci fa bai zo karshe ba sai na Umar yana addu'a yana ce Allahumma bayyin lana wato Allah ka bayyana mana da hukuncin shan giya karara a fili sai Allah madaukakin sarki ya sakar da ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون inda ba za ku hannu ba to daga nan kowa sai ya ce intahaina intahaina intahaina mun hannu mun yadda shan giya haramun ne haramun ne haramun ne to giya yana daga cikin abubuwa wanda suke kabisai a doron ƙasa wanda annabi ya tsire majeren giyar mutum goma da mai sai da ita da mai dakwanta da motar da ta ɗauko da wanda ya san hannu da wanda ya bayar ko teburi aka zo aka kaba aka sa giya shi ma Allah ya fi teburin saboda munin da giya take da shi saboda haka duk kuma inda ake shan giya ake tata ba ka raba gurin ba a zaman lafiya sai kaga ana kishe-kishe da ainihin wato rashin zaman lafiya wannan yana daga cikin abin da musulunci yake da shi bambancin shi da sauran addinai musulunci ya zo don ya tsare abu guda biyar na farko a tsarewa mutane addininsu su na biyu a tsare rayukan mutane na uku a tsare mutuncin mutane wanda tsare mutuncin mutane ya shafi duk abin da zai gurɓata hankalinsu to a kiyaye shi kar a ɓata shi don ba musulunci ba ba ruwan duk sauran wasu abubuwa aka ake ta kwashe-kwashe komai ma a yi ya halatta to musulunci bai da wannan saboda abu ne wanda yake tattalin hankalin dan adam yake so a kula da shi bai so abin da zai bata ainihin wato hankalin hankalin dan adam dan haka sai Allah yake cewa ismuhuma akbaru min naf'i ma sannan ya kara cewa yas'alunaka ma yin yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar Allah yake kulil afu kace za su ainihin wato ciyar da abu gwargwadon yadda bukatar su ta ragu akan abin da suke da shi an fahimta yi sai ce kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake muku bayanin ayoyinsa ta tatafakkaruna dan ku kasance masu tunani Allah ya ke muku bayanin ainihin wato ayoyinsa malamai suka ce akwai wata kissa ta Luqmanul Hakim duk da ana nuna mana saura lokaci yayi kana Luqmanul Hakim ya tsulul julusa wahadahu yana zama shi kaɗai ya dare a zaune fa kana yamurru bihi maulahu bawa shi zai zo wucewa sai ya ce ya Luqman innaka tadumul julusa wahadaka kana yau tsawaita zama kai kaɗai. falau jalasta ma'an nasi da za ka zauna tare da mutane a ka dinga ɗebe kewa sai luqmanul hakim ya ce inna tulal wahada mutum ya zauna shi kadai wani lokaci ya fi wato fahimtar tunanin da yake dangane da abin da ya shafi Allah sannan ya ce wa tulal fikr dalilin ala tariqil janna kuma tunani akan al'amarin Allah abu ne wanda yake kai mutum zuwa ga aljanna sannan ibnu abbas yake cewa raka'ata ne muqtasidana fi tafakkur yin raka'a guda biyu a cikin sallah tare da tunani khairun min qiyamil layli bila qalbi ya fi ka tsaya ka tsiwar dare ga baki da ba tare da yin tunani a cikin wannan sallar ba yasa kun sultan da yake inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar sai ce me la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim bayan wannan sannan yace wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi suna yin ne suna yin ainihin wato tunani ibnu abbas yake ta tafakkaru fi kulli shay'in wala tafakkaru fi zatillahi ku yi tunani akan kowane irin abu amma kar ku tunani akan zatin Allah wasu akwai lokacin da tunani ne kai mutum da to shi kaza ya halicce shi har ya kai da to shi Allah ya akai kaza to irin wannan sai manzon Allah ya ce mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Umar dan Abdul Aziz yake ce al-fikratu fi ni'amillahi azza wa jalla min afdalil yin tunani akan ni'iman da Allah madaukakin sarki ya maka yana daga cikin ibadoji manya manya Ibrahim bin Adam yake ce innaka tatil fikra an ce masa kai kana tsawaita tunani fa qala sai ce alfikar fikratu mukhul yin tunani shine tsantsan hankali dan sai ka zauna ka yi tunani zaka gane me ne maka amfani me ne maka ba in maka yi tunani ba komai ma ba ya ga dadi bai faru ba fudail bin iyad yake cewa tunani shine madubin hankali ta yadda da shi ake gane abu mai kyau bawa da ainihin wato mara kyau sannan yake ta alfikir fi dunya hijabun anil akhirah sannan fil akhirah yursil hikmata wa qalb Allah madaukakin sarki ya shirya da mu akwai wasu fa'idoji guda shida <coughs> da malamai suka ce ana samun karkashin ainihin wato tafakkur amma ana nuna mana ainihin wato lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mu datti dan arziki karama mala abakar kuma salamu alaikum wa rahmatullahi